Masu sauraron mu, Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga fage fagen shirin daga gogon naku, El Hikaya, mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Neman kashi hamsin cikin ɗari na arzikin man fetur da Neja Delta ta yi a taron ƙasa ya ta da ƙura, inda Arewa ta ce sam kashi biyar za a ƙara musu. Yar ƙungiyar tuntuba ta Arewa Fati Yunis ta ce su ma za su ɗaga murya in ta kama. Kowa iya hayaniya sai dai ba a ga damar yin hayaniyan ba. Hakanan 'yan taron ƙasar na Arewa na nuna damuwa ga yadda wasu jihohin kudu ke takurawa 'yan Arewa. Dr. Garba Abari wakilin taron ne daga Yobe. Kowa nan Arewa za mu ɗauko wannan mataki na rashin hankali ya ƙasa za ta zama. EFCC ta janye duk cajin da take wa tsohon minista Kayode wanda kwanan nan ya rika kushe adawar APC da cewa Boko Haram bangaren 'yan bindigar adawar ne. Mataimakin limamin Abuja Dr. Muhammad Kabir ya faɗi albarkar addu'ar Ramadan. Magani na gama gari idan mutum ya rike to ya rike komai. A yayin da ake ta kai kawo tsakanin masu goyon baya da masu kin jinin tsige nyako an wa shekarar kujerar ministan ilimi. Haka Hakanan shugaba Jonathan ya ƙara mika sunaye don zama minista ciki da shugaban hukumar kiyaye haɗura Cidoka. Nasiru Adamu Alhika, Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice Yanzu kuma bari mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka ji a makon jiya, zauren ya sauka Abuja, inda wakilinmu Nasir Adamu Ilikaya ya fara jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta 2015. Yau Alhaji Adamu Bambai na jam'iyyar PDP zai ci gaba da bayaninsa na cewa jam'iyyarsa ta PDP ita ce dai za ta sake yin tasiri. Saboda ka kullum ina gaya maka kada jam'iyya ana ta surutu ne ranar za ta riza mu za mu sake dawowa nan za ka ce min bambu kayan harsashe mai kyau. muna cikin shirin nan bambai bari mu dan katse ka saboda shi shugaban matasa na jam'iyyar pdp na ƙasa alhaji abdullahi mai basira ya iso alhaji abdullahi mai basira mun fara tattaunawa baka nan muna magana ne kan shin yayin matasa waɗanda daman kusan su ne za a ce ƙashin bayan kowace demokuraɗiyya ko ma rayuwar kowace al'umma a duniya ya matasan ka na jam'iyyar pdp za su tinkari zaben 2015 ba tare da an samu hatsaniya ba auzu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala kashin sayyidina muhammadu wa na wasu suna mu'amma musulmi jami'an mu jami'a ce ta matasa jami'a ce wanda ta san darajar matasa kuma tana ba matasa hakkin su kuma da wajen da za su iya isar da abubuwan da suke so su zama a wannan demokratiya namu da muke ciki na biyu ita wannan jami'a namu jami'a ce wanda ta yadda da zaben kowane mutum da ƙuriyan shi namiji da ƙuriyan shi namace da ƙuriyanta matashi da ƙuriyansa saboda haka nan za mu tunkari wannan zaɓe in allah da niyyar zaɓe a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da niyyar a yi zaɓe cikin zaman lafiya da niyyar a yi zaɓe a bar jama'ar ƙasa su zaɓi shugabannin da suke so saboda abin da demokratiya ta gada kenan hakanan allah da muke tunanin za mu tunkari wannan zaɓe kuma muna nan muna faɗakar da matasanmu da mutanenmu a cikin ƙasar nan gaba ɗaya da cewa zaɓen nan yadda shugaban ƙasa ya faɗa yadda national chairman namu ya faɗa ba zaɓe ba ne da za a da ciki zaɓe ne na zaman lafiya zaɓe ne na a fito a yi zaɓe a kan abin da ya kamace an zaɓa shi ne za mu tunkari wannan zaɓe da shi kafin mu koma wajen shi ibrahim da suke na apc uh, bashir baba kaji abinda waɗannan matasa na waɗannan jam'iyyu suka faɗa shin uh, kai ka amince da abinda suka faɗa da gaske ne har zuce suka faɗa ko dai kawai burgar siyasa ce to ni na fi gano ta haka ma nasiru na fi gano al'amarin a matsayin burgar siyasar da ka faɗa waɗannan bayan allah dukkaninsu 'yan siyasa ne tambayar da ka jefa musu ita ce wani irin shiri ne aka yi da za a tunkari zaben 2015 ba tare da yamutsi ba a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da an yi hayaniya da kashe-kashe ba to amma dukkaninsu gaskiya ban ji sun ba da amsa ko ɗaya ba kowannensu daga ciki ƙoƙari yake kawai ya kambama jam'iyyarsa ya nuna ita ce mai farin jini kaza kaza kaza to gaskiya waɗannan bayanai da suka yi dama ba ma tsammanin akasin haka daga gurinsu. su mu abin da muke tambaya shine wane irin shiri ake yi da za a ma kowa da za yi adalci a bai ma kowa haƙƙinsa ba tare da an takura kowa ba a su a ɓangaren wannan al'amari yana ya fi yawa ga jam'iyyar pdp domin ita ce take da gwamnati a hannunta ita ce take da jami'an tsaro ita ce take da soja ita ce take da 'yan sanda duk wani jami'in tsaro da mai sa kaki nata ne to amma ba ita kaɗai ba su kansu jam'iyyar apc ɗin a suna shirye da su ba da haɗin kai a yi zaɓe ba tare da sun tsokani wannan sun tsokani wancan ba alal misali na ji shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa baki ɗaya yana kokawa cewa akasarin guraren da suke zuwa yakin neman zaɓe sai ka ga musamman a jihar da jam'iyyar apc take mulki sai ka ga gwamnanta ko kuma jami'an wannan jam'iyya ta apc sun ɗauko tsintsiya alamar tasu bayan an gama taro sun je sun share gurin Ka ga wannan abin da shi Adamu Ma'azu shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya ke cewa gaskiya tsokana ce kuma abin ya nuna maka cewa dai abin ya ji haushinsa yana kona mai zuciya to duk iri iri waɗannan da ya za a yi a kawar da su su jam'iyyar PDP da suke mulki ba za su yi amfani da jami'an tsaro su barazana 'yan jam'iyyar APC ba a jihar Ekiti da aka yi zaɓe baya-bayan nan na gwamna mun ji labarin cewa shi kansa gwamnan na APC an sa shi a tsaro ne a gida ba a bashi ya yi walwala ba da iri-irin waɗannan abubuwa duk wannan da ya za a kawar da su har a zaɓe na adalci ba tare da an gallaza mu kowa ba shi ne tambaya haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar jalla mana To mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yin ma 'yan arewa jawabai su ne mai martaba sarkin Ningi a jihar Bauchi Alhaji Yunusa Muhammadu Ɗanyaya da mai martaba sarkin da shi ma a Baucin Alhaji Usman Bilyamin Usman da kuma mai girma sarkin Marwa a jihar Kaduna Malam Tagwai Sambo. Da farko dai ga mai martaba sarkin Ningi. bismillahirrahmanirrahim ya rahim ya kamata mu fara da neman taimakon Allah shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amura kan sun tabarbare amma tabarbarewar lamuran nan ni ga zato na mutane suna ta ba da fassara iri-iri su ce lauci zaman kashe wando jahilci duk da ga su don abu iri-iri amma abin da na fi ba da ƙarfi ne nawa dalili wanda da yawa ba sa kawo wannan dalili shine rashin bin doka da oda wato inda akwai shari'a ana bin doka da oda duk abubuwan nan da taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da fashi da makamai da sauransu ba za a ce ba za a yi ba wallahi abada za su dan za su takaita ah, babu wani democracy da nake gani irin damu na najeriya democracy da ake yi shine doka da oda in aka tabbata wato ba a zalunci kowa ba kowa bai zalunci wani ba wannan inda fassarar democracy bayan wannan da turanci government of the people by the people for the people eh to kusan daidai ma'anar ke nan democracy a yi demokradiyya ba ta cuci kowa ba kowa bai cuci ba kowa ya san haƙƙinsa kowa ya san da zamansa ni a gani na shi ne demokradiyya kuma ya zama a zaura a kan shari'a duk waɗannan abubuwa da suke abuwa wato ni ina ganin dalilin su rashin shari'a ne amma maganan talauci ban ce muna da wadata ba ban ce najeriya muna da wadata ba amma yadda muke sawa kanmu talauci ina tsoro fado allah a rage wannan magana kar allah ya fushi da mu wannan kalma ta rule of law bin ka'ida da zaman lafiya da kar a cuci wani kar wani cuci kowa ni a na fassarar demokaradiyya kenan idan ku da an wannan corruption din nan zaluncin nan na wawura kudade ba za a yi shi ba wani mutumin da bai da wani haƙi ba za a ɗora masa haƙi ba wannan da za a bi waɗannan abubuwa sai a zauna lafiya kuma mutane sai su zamanto disciplined wato mutane su zama su yi da'a domin da'a da zaman aƙida na rule of law ni a gani na su ne demokaradiyya to wanda ku da za a bu dokoki bai zai kawo eh, sace kuɗin mutane bai zai kawo kashe mutane bai zai kawo sauran irin duk ba za a yi ba to ban ce kowa ya karɓi wannan ra'ayi na ba ni dai ra'ayi na ke da ba mai ce min wai abin da ya kawo rigimar na a Najeriya talauci ne ba zan taɓa yadda ba kowa ko kun kai miliyan nawa ko faɗa mun ni ba ni as an individual rashin ɗa'a, rashin shari'a da rashin sanin zamantakewa fakat shi ma mai martaba sarkin das ya ce zaman lafiya ɗin shi ne lakanin da arewa ke bukata don ta ci gaba kamar kowane yanki na ƙasar. zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba harka ilimi zai inganta za a samu ingantaccen kiwon lafiya za a samu bunƙasan kasuwanci wannan duka zaman lafiya shi ke jawo wannan inda aka ce babu zaman lafiya to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya to saboda haka zaman lafiya abu ne mai mahimmanci kamar yadda allah ubangiji ya halicce mu harshe daban-daban kabila daban-daban eh, da jinsi daban-daban eh, kuma ya zo ya haɗa mu cikin ƙasa ɗaya muna kuma zanne tare da 'yan uwa to ya zama to dole mu rungume zaman lafiya mu ga kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba abubuwa da ke kara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa kwarai Daya daga cikinsu shine cuɗanya musamman kamar auratayya a tsakani da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban yare daban-daban a je a yi zama a kuma koyi ilimi a koyi karatu wuri guda da kuma ayyuka na yau da kullum da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani shi ma yana daɗa jawo cuɗanya tsakanin ƙabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya a tsakanin al'umma alhamdulillah mun san e, allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa a tsakaninsa da Allah in kana musulmi za ka yi addinin ka na islam a tsakani da Allah ka bi teachings da doctrines na islam haka kuma idan kana christianity za ka yi addinin ka na krista kuma ka bi teachings da doctrines na christianity ka gudanar da rayuwanka kai amma duka addinan da muke Eh, mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne eh, zaman lafiya tsakanin 'yan uwa zaman lafiya tsakanin eh, family a cikin gidan mutum kansa ka so zaman lafiya a cikin 'yan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garinka ka so zaman lafiya sannan a ka gaba ɗaya ka so zaman lafiya haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa na gari a samu kuma ɗaukaka a duniya da idan ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wani abubuwa da suke ƙara inganta zaman lafiya da aka rungume su to za a ga ci gaba kwarai abu na gaba da ke ƙara inganta zaman lafiya shine abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abin a income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san nauyi zafin kansa kuma yana ƙoƙarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya ah, idan babu abin yi zama haka kawai ah, to shi zai sa mutane su ta saƙa wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a ta san cewa ah, hasada ya shigo ciki sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abun shi kansa ka lalata shi to lalle wa'in abubuwa suna da ƙarfi kwarai wajen inganta zaman lafiya abu na uku kuma shine Ah, in aka tsaya bisa ga addini tsakani da Allah shi ma wannan yana inganta zaman lafiya don babu addinin da ke koyar da tashin hankali ko fitina duka sai dai addinanmu suna koyar da ah, ingantaccen zaman lafiya ne a tsakanin al'umma da kuma yadda za a bauta wa ubangiji saboda haka ina ga wayan abubuwa guda uku idan aka same su to tabbas za a samu ah, zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma kuma za a samu ingantaccen rayuwa za a samu ci gaba na harkar ilimi da harkar kiwon lafiya da harkar kasuwanci nan gaba ɗaya kuma sai kaga ƙasa ya bunƙasa an samu a rayuwa mai kyau shi zaman lafiya kamar yadda na faɗi wayannan factors guda uku da ke inganta shi idan an zo kuma za a sake duba ta fannin shugabanni shine adalci a tsakanin al'umma shi ma yana daɗa inganta zaman lafiya duk mutumin da yake shi ke da laifi a bashi laifinsa wanda ke da haƙi a bashi haƙinsa to wannan yana ƙara ƙarfafa zaman lafiya yana inganta shi kuma yana jawo daraja juna 'yan uwa a cikin al'umma idan aka ce babu adalci ba tsaya kan gaskiya ba to babu wannan abin da zai ta haddasawa banda eh, sai dai fitina ah, to saboda haka shugabanni kira da muke a gare su shine ah, a tsaya a duba duk inda ka samu kanka ka tabbatar da cewa ka gudanar da shugabancinka da adalci in ka yi shi bisa adalci to da idan ubangiji za ka ga al'umma da kake jagoranta za su zanto al'umma masu nutsuwa masu biyayya kuma masu son zaman lafiya mun gani a baya shugabanni da suka yi su sa abubakar tafa balewa da sauransu makamantarsu kowa ya ga da suka gudanar da mulki a kasan nan kuma suka bi suka allah ubangiji ya ɗauki ransu kuma an game suka bari baya bisa abubuwan da suka yi saboda haka adalci kuma sheja wannan har yau ake tattuna su a koyaushe duk abin da za a yi sai an yi misali da su to idan da shugabanni za a yi irin wannan da dan ubangiji to za ga al'umma na biye za su zanto masu biyayya kuma masu son zaman lafiya kwarai insha Allah shi ma mai girma sarkin marwa a kaduna malam tagwai sambu ya ce a yi maza maza a koma kan tafarkin zaman lafiya muddin ba a son sauran sassan najeriya su tsere mu arewa assalamu alaikum jama'a na arewa saboda halin da muke ciki a ƙasar nan mun ga matsayin mu na iyaye ya kamata mu kira gare ku don tabbatar da zaman lafiya kusan ba za mu haɗa kan kudu mu haɗa kan ba za mu haɗa kan domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana ga al'umma manomi ba zai iya zuwa gona ba ɗan kasuwa ba zai je kasuwanci ba masu addini da musulmi da krista ba za su iya tabbatar da addinin su ba saboda haka muna kira gare ku tabbatar da an zauna lafiya zaman lafiya shine zai kawo ci gaba zai tattalin arziki zai karu 'yan kasuwa da ƙasashen waje za su zo su buɗe mana kasuwanci za su zo kuma su tabbatar da ci gaba a cikin ƙasar mu ta Najeriya ba ma arewa kaɗai ba. In maka lura mutanen kuɗi sun haɗa kai ana kawo ci gaba a cikin ƙasashen. Ya samu ma muna kira gare mu mu haɗa kai Wai bayan juna mu rabu da kabilanci mu rabu da rikicin addini domin mu 'yan adam Allah maɗaukin sarki arzikin shi duka a duniya shine mutum. don in muka kula da juna mu Allah zai ji daɗin mu amma in muka ci gaba da da juna da su sarki ba zai ji daɗin mu idan babu zaman lafiya kasashen da sun riga sun ci gaba ba za su sake su kawo ci gaba a cikin kasashen mu ba musamman na arewa da muke da faɗin ƙasa muna kira tsare a yi haƙuri da juna a rungumi juna a so juna a juna. ana kuma taimakon juna da yin haka za mu samu ci gaba da yin haka kuma tattalin arziki a arewa zai bunkasa kuma za a ji daɗin juna na fata da amfani da wannan kira bayan na fara ambata kudu mun haɗa kan sannan ba za mu haɗa kan muna kira gare ku tsare a manta da kowane irin bambanci wanda zai kawo na ɓarnan da zaman lafiya muka yi haka mun tabbata za mu ji daɗi na fata an saurare mu ma za a yi amfani da wannan kira da muka yi. The Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya.